Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah majingini, kai ka iya kayi an gani mun kai mun karka da gaskiya. Ya manzan Allah, Farin gani, ya bangon Allah, farin gani, ya dan abadalla, farin gani, mai kwana sallah, farin gani, mai zikirin Allah, farin gani, mai bautar Allah, farin gani, shi ɗai ya ga Allah, farin mai gani, girma da kamala, farin na gani, gwani iya sallah.
farin gani, Ya Mahmudu Shafi'u, farin gani, ya Abban Zahra'u, farin gani, ya Kakan Shurafa'u, farin gani, ya Gatan Ulama'u, farin gani, ya Mai Tafkin Ma'u, farin gani, ya Na Gaban Hawa'u, farin gani, ya Gatan Zulfa'u, farin gani, wanda ya zo da fida'u, farin gani, wanda ka kau da bala'u, farin gani, wanda yake ta sama'u, farin gani, sarkin masu dawa'u, farin gani, kakan mai ihiya'u, farin gani, mai manyan fulafa'u.
farin gani, Ya mai birnin Makka, farin gani, wanda ya taka buraka, farin gani, da biyu babu kamaka, uba da rayukan mu fidaka, farin gani, annabi wanda ya suka, farin gani, a zo a yi mishi barka, farin da gani, biyu masu yabonka, farin gani, suka rawarsu su taka, kai mun kabi ba ma shakka, farin gani, Muhammadu laisa siwaka, farin gani, ya rahman rahamani, farin gani, ya masanin ƙur'ani.
farin gani, Kakan Hassan da Husaini, Farin mai gani.
birnin ƙurratu aini, farin gani, annabi ɗan adana ni, farin gani, wanda ya zo da bayani.
farin gani, Da ka yi mini izini, yabon ka in yi shi launi-launi, farin gani, al'umma ka su ji ni, farin gani, gani gare ka ka bani.
farin gani, Jirgin bege ka ka bani, sitari yan hau in yi tawani.
farin gani, Masu gani su gane ni, waɗanda ke ji su ko su ji ni.
farin gani, Ya ɗaha Habibu, farin gani, ya ɗan gatan rabu, farin gani, wanda ya zo da kitabu, farin gani, wanda ya saru da rabu, farin gani, mai sura ahazabu, mai ceto babu hisabu, farin gani, mai manyan asahabu, farin gani, Allah ka daɗa mana ƙurbu, farin ga gani, ɗan gatan ka Habibu, farin gani, masanin nan na tabara.
farin gani, Ya baban zara, ya ka kan yanzu muka fara, farin gani, don haka rabu ya tsara.
farin gani, Murira yabonka mu ƙara, farin gani, shi da ya yi ka ya hwara, farin gani, ya yi maka kyawun sura, farin gani, daban kake kogon ƙira, farin gani, mai haske ga haƙura, farin gani, taro kake ka wuce ƙwara, farin gani, maƙiyanka sun yi hasara, Farin mu da gani.
sun ka za mu gadara, Farin komi gani.
gare ka rabu ya tara, farin gani, mu zo gabanka mu sara, farin gani, mu yi murna ta hishara, farin gani, mu zo gabanka mu jera.
farin gani, mu zagaya ga kujera farin gani, na zo a yi mini caji farin gani, ya yi ful a yi mini geji farin gani, har a gana shiga canji Farin gani.
tayoyi a yi mini saji farin gani, sannan a cika mini geji farin gani, saboda zan shiga daji farin gani, ko kwalta ko burji farin gani, in muka hau mu yi turji farin gani, yabonka in yi ta gunji Farin gani.
baitoci in yi ta barji farin ga gani, zuci ta na yi mini yaji Farin ga gani.
ƙauna ta cika kirji Farin ga gani.
baki ya gaza hurji farin gani, ya gaza ba da haraji farin na gani, mai birni mai daji Farin na gani.
mai hili farfaji Farin so gani.
annabi ya mini sarƙa farin gani, ya sana biɗi warƙa Farin gani gani.
ba ilimi na haƙiƙa gani na sun yi maka waƙa farin mai gani, tahiya da buraƙa farin gani, sun kaka sa ni hazaƙa farin kai gani, mu gidanka mu leƙa farin mu ji gani, kamshinka mu shaƙa farin gani, wanda ka tura wasiƙa farin gani, wanda ka ba da ɗariƙa farin gani, wanda ya saba ya miƙa farin gani, saboda kai na roƙa rabu ya kai ni gabanka na duƙa farin gani, in rera maka waƙa farin gani, mai yaƙi da takubba farin gani, mai manyan asahaba farin gani, wanda ka aikin dabba farin gani, ni da yabonka na saba farin gani, shi aka yi a ci riba farin gani, wanda ka kau da azaba, farin gani, wanda ka jidda ijaba, farin gani, ya mai ɗakin kaba, mai ruku'in nan da sujuda, farin gani, shi zan yi makasida, Farin gani.
bige na yi zane harda, farin gani, gata masu ibada, farin gani, kai aka baiwa ka bada, shaida farin gani bancin kaiwa adda farin gani hakikani na shaida farin gani babu kamar Mahamuda Farin gani.
wurin Allahu wahida Farin don shi gani.
dai ya isa fada ya gaida mai kudura da irada farin gani mai ashabu da suda Farin gani.
adal baitin Mahamuda Allah ka yarda in yi shahada farin gani Nabiru ya kai ne ya sada Farin da gani.
sahabbai masu shahada farin gani kai aka ba ka ba mu farin gani saboda kai muka samu farin gani mu kai agatanmu saboda kai muka samu mukamu farin gani mu haka nan aka yi mu mun Farin gani.
fifita gado al'ummu farin gani saboda baban ummu Farin kuma gani.
baban ibrahimu farin gani assalamu alaikum mai saurari kuna ci gaba da sauraron kasida yabon saye da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga bakin almajirinku alhajin alhajirin bukin dan caɗi wanda ya ɗauki nauyin wannan kasida bilyaminu sa'idu dan caɗi na alhaji ansi a ci gaba da sauraro lahiya ya manzan allah farin gani bangon allah majingini kai ka iya kayi an gani mun kai mun karka da gaskiya Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Ni annabi shauƙin yabonka ya sa na fara babu bazmala, kamata in fara bazmala in na gama sai in yi hamdala. In kiri wanda shi ne ka kira in ji zuci ta samu walwala, bayan Allah kala-kala sai sun fara da bazmala. To ai ni ma da bazmala na fara don ga ta kun gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Ina kiran sarkin da shi ya zan fararre tun babu faruwa, Allah ma kaɗaici mamallaki sama me tun babu samuwa. Ya wadatu da kai na yi Ubangiji shi in don mu ba shi ƙaruwa, wadda duk ya kaso za ta faruwa, wata ran zafi, wata ran ruwa. Sarki Allah yanda duk ya so haka zai yi bakin mutum gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Allah yi salati ga annabi ya zikin musulunci gaba ɗaya. Mai daɗin suna Muhammadu mai kyawun dubin idaniya, kalunku salati ka ƙara kai ma Rasulullah hairu anbiya, ko da dare ko da safiya. Su yi ta zuwa babu tsaitsaya su sabka ga annabi Muhammadu mai kyan sura mai farin jini.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Allahu ka sa alu baitihi tsalkaka yana na Fadima amna da ne kai mako ka sa ni kuri hawa ta ran in yi takama sannu sharifai jinin Muhammadu ƴaƴan Ali raba gardama gani ga kowa na yi sallama Na zo neman wurin zama, saboda wurin zama gidan Muhammadu kwassa mai bai bi ɗan wani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Allahu ka sanya ashabihi mabiyan shi da na ba da gaskiya sun yarda da komi na biyu ya ce ba su musu ba su waiwaya abinda ya kai ko da yaushe shi na sun kai rika suna ta kwaikwaya sun umarci matan su haɗiya kowa ya rika babu wariya su ta koyin annabi muhammadu wannan aikin sun ji sun gani Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Allah ka sa har da shehunai magabata sun yi gudunmawa. Tijjani da Jilani ma da Mahamudu ina ba da gaisuwa. Sultanul Auliya mujaddadi rabu kara karama hawa hawa. Allah ka daɗa mai kusantuwa girman daraja ya yi ta karuwa Usmanu da kai ni tawassuli in zo raular ɗaha in gani Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Sarki Allah ba ni lamuni in yabi Mahamudu yadda dunansu. In na fara shi ko ina a nesa sai ya ce mini ka ƙara su. In rera yabo nai ina gani nai a zuciya haka nan nasu. Na roƙe ka ka yi min iso, Rasulullah ya ce na ƙara su. Gaba nai in rera baitukan bege ga annabi ina gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da Ni gaskiya.
na ji mutane suna waɗin kyawun tahiya wai a waiwayo. Dole a dawo ma mahita ɗaha inda do an ka kewayo. Ya yi kira na biyu ko ina masu hankali aiku sun jiyo. Ya ce al'umma ku waiwayo kada a yi maku suya kayau kayau. Ku bi Allah ku so Muhammadu ku riƙe nan shi amma dangani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Hakika kwalliya ba ta kammala in ba ka da sarka a warwaro, wanda duka zaɓa ka ba Muhammadu hanzar ta ta ka hurhuru. Auna ta girma kawai ta kai a garani tun sadda ta ciro, ba ni sai suwa ba ni bai aro, wata manika ne mata gangaro. Ko ba gani ba ni ba suwa sai dai in ta ɓulla kun gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Ai jama'a duk wanda adana shi ku tabbata ba a yabe da aro, ni da hada kai zane kwalliya ta in ci ado in yi zanzaro. Kwace bai sun Muhammadu za a yi mishi duka hiro-hiro, sannu daloli kun wuce taro, bigin ka ka sha san farau-farau, mai aljannu mai mala'iku mai dabbobi mai mutantani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da Ni gaskiya.
kai nika neman gani Muhammadu mai kyan saje da hurhura, ni'imar ni'imomi na biyu sannu ruwan sama mai raya karkara, matsayinka daban na na biyu ba juyin mulki ba a takara, haka sarki Allah ya kaddara nan duniya har gobe lahira, kai ka shugabancin su shugaba kuma har abada ba a yin wani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Ko shiru kake kahurci mai karatu kai ni kawana wa ambatu duk wanda ya izko ka ya wuce bai kalla ba a ce ya karkatu duk wanda ya so ka koyana a cikin arana sai sunan shi ya hito babban mahita ta abin hito ni shi ni kawana wa ambatu ban shakku ban yin taraddudi zan yi ga hili ba ni gunguni Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Bai tuttukan yabo Muhammadu su ne ka nema su tuttuɗu, bana da sukuni cikin jiki sai na yi yabo za ta farfaɗu, sun yabi mai kyawun mu'amala mai kyan nasaba wanda ka faɗu, gare alhairi ya gyangyaɗu, rahama ita ma nan ta sussuɗu, ga girman daraja da ɗaukaka da muhibba kuma ga farin jini.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Shi aka aiko ma duka duniya an yi kira na kowace ƙasa, duk wanda ya so na biyu ya rika horo na shi ke zama kusa. Don haka jama'a duk ku zo mu bi shi mu yarda da shi mu ban mu na ƙisa, sarki Allah kila ko ya sa, ko da na zanga ni ɗan ƙasa. Najeriya za ya sa na zo har raunar Mahamudu in gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Mai birnin maka mai garin madina rasulu da kai zane takama dan abdullahi yanda duk kake so sarki allahu yayam an kira ka da hatimul anbiya'u ashe kai ai shugaba kuma har annabi adamu da ya zama kakanmu da ya saɓi mai sama da suna na yayi tawassuli aka yahi laihin shi kun gani Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Manzon Allah farin gani kake bangon Allah majingini, kai ka iya babu gardama manzon Allah kayi an gani, shi ɗaya yake ya hurci miliyoyi kwassa mai bai biɗa wani. Bige na yi kwana tuntuni, shi ɗaya ne kawa ba ni wa wani, ga kayan kamfani na asali ai ban haɗa hulɗa da gwangwani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da Ni gaskiya.
annabi na rusu na ƙasa a gabanka ina ba da gaisuwa. Annabi kwaso ka ya haye al'amura na yi za su gyaruwa. Maganar girman na biyu gun Allah ku bari bai misaltuwa, ku malamai masu fisuwa. Ai komi ba su hisuwa, maganan nan tauza ku gamsuwa bari sai mun zo gobe kun gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Sarki Allah ba ni lamuni duni yabo na ya kayatar, duni yabo ya kai ga annabi da ya karɓa kuma ya tabbatar. Ni laihuka sun yi min yawa Allahu ka sa in ga munkatar, laihuka na do a dakatar. Aiki na mai kyau a tabbatar, a yi min afuwa don Muhammadu a tsare ni a kare ni yan wani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Yau na yi ta nema ina biɗa bawan bege zane sassaƙo zuciya ta bushe ka yau ka yau yau ta koma min kama haƙo. Da na yabi annabi Muhammadu har ruwa ke zallo suna miƙo ta zan fada mata tashi da haƙo daɗa har da masunta suke haƙo na wadata na samu ɗaukaka albarkan Mahmudu kun gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka Ni da gaskiya.
guri na in taho gidan manzon Allah in yi sallama. Annabi in na taho gidanka kalamun ce mini wurin zama. Gaban mai kyawun gani da kyawun zance ga kurjini kuma. Da ka ce mai bani an gama, ƙara maza shi kuma. Ba gajiya shi kai ba shugaba kwazo sai ya ba shi an gani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Manzon Allah a sayyadil wujudi kamata yi ba a yi shi ba kuma. Yardadden Allah na biyu na komi ka kaso rabu ya yi ma. Ga kyawun karni da kyan ƙasa sannan ga kyawun wurin zama. Faɗi ba shakku babu tantama tamka ta yi ba za a yi ba kuma. Shi dai shi ke twal sayyadil wara in bancin Mahamudu ba wani.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah bajin gini, kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya.
Ruju da tajallin Ubangiji ainihin rabbani mashakata, ka zo saƙon rabbu ya cika hatimin annabta madakata, ka karya gumaka da kafurai ka tarwatsa gayyan mashirkata, ba su tunani ba su kozata, ka karya su manna ta hallata, wa mutum ya ja maka Muhammadu sai ka hurce za su gunguni.
Ya manzan Allah farin gani, bangon Allah majingini kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya Mahamudu tajalli ilahu sahibul Isra'il ka ambatu sahibul mi'raji Muhammadu kai kaga Allah babu kurmatu Abdul Hadi sannu Ahmadu Mahamudu ashe ga ta tahitu Annabi shabi da ambatu zan yabe ka duk sadda na hitu wangarabo sai godiya muka yi don kwasa mai bai biɗan wani ya manzan Allah farin gani bangon Allah majingini kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da mai gaskiya farin gida mai farin gida mai farin gida manzon Allah mai farin gida kai mun ka bi ba mu gargada kowai bi ka ya haye gada ka furce na yanzu ka wuce na da ya baban zara usayyada mai daɗin suna muhammada na kawo kai na ka tawada kai ka koyashe mu sujada ka aza mu hanya ta wahida ka hana mu kushe da hasada makiya dole su baka amada ba sa ima tun da an gwada wa mutum ya yi maka muhammada ka tarwatsa gayyarsu tun nada take sun ka wace guda guda don sun taɓo zaki na wahida ka sare waɗanda na kisa jada wasu ko ka koro su haggida wasu su da dawaki rada rada tabbas kake ka wurce samata ƙarshen annabta madakata wutar ɗin Allah mashakata, ka zo ka hishe mu barkata, kwai yarda da kai bai cikin ɓata, ɗarisa yara makarkata, mahita kake mai hidda mahita, maƙiyi shaiɗan yayi mai ita, waƙa ta yau na yi ma ita, wata ran kuma sai na yi ma wata, mai so na yi dubbai cikin ɓata, maƙiya na yi sunansu ‘yan wuta, sun tafi bisa hanya makarkata, likitan asali ta da karkata. ta dabton dabtoci mawarkata ka amince in ganka ta da ta sai in yi ta begen karatata mai farin hali mai farin hali mai farin hali manzan Allah mai farin hali sarki nasara kai na asali mai kyansa sulke da kwalkwali ga daɗin suna hairul awali yasa al'umma shi walwali misahibai masu kyan hali mai bubakari mai imam ali hasken allah ka ji asali mai dabba sunanta durduli ba wani tamakaka ko a mursali sai kai mai birnin munawara mabi na dubba shi da wara mai kyawun saje da hurhura mai babban birni matattara mai maka da birnin munawwara can nan nufa na yanki shawara Allah ka amince ka kaddara tahiya in yi ta babu dawara har in sadu da sayyadil wara mai gulbin madara da kausara ka amince in sha shi ba jira wanda duk ya sha bai masassara manzon Allah mai farin jini bangon Allah majingini kai ka iya don kaya an gani bege na ne kwana tuntuni shi ɗaya ne kawa ba ni wa wani mai kyawun huska da kwarjini mai kyan zance mai idon gani ya zo da rabu ya gani yambancin shi ko akwai wani mai dabbobi mai mutantani mai aljannu mai rafani kowansa mai mai biɗa wani sarkin annabawa da manzanni shi a jagoransu sun sani daga shi Allah baya yin wani shi aka aiko gare mu mun sani kuma shi muka bi ba mu bin wani ya manzan Allah farin gani bangon Allah majingini kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya kai ka iya kayi mun gani mu kai mun karka da gaskiya kai mun karka da gaskiya kai mun karka da gaskiya kai mun karka da gaskiya kai mun karka da gaskiya